The Nigerian Army Day has remained one of the pillars which continues to give hope to the citizens in our collective aspirations. Shugaban Najeriya Muhammadu Buhari kenan yayin da yake jawabi a wajen babban taron ranar sojoji da aka yi a nan Abuja. Inda ke cewar wannan na ci gaba da bawa 'yan ƙasa kyakkyawan fata da ƙwarin gwiwa a haƙoransu na rayuwa cikin zaman lafiya da yalwa irin na al'ummar da ke a tsarin demokaradiyya. Rundunar wacce ta rikide zuwa sojan Najeriya mai dogon tarihi na fiye da shekaru 185 daga tura mulkin mallaka. ta taka rawa musamman a yakin duniya na farko da na biyu da ma yakin basasar haɗa kan Najeriya Shugaba Muhammadu Buhari wanda ministan tsaro Bashir Magashi ya wakilce shi ya kara da cewa wannan gwamnati na sanar da cewa nasarorin da rundunar sojan Najeriya ke samu na zuwa da irin nasa kalubale tun da farko cikin jawabinsa babban hafsan hafsoshin mayakan Najeriya Major General Faruk Yahaya ya taɓo hikimar da ke tattare da wannan biki. It was on this date in 1967 that the first shot was fired at Garkem A irin wannan rana mai kamar ta yau, aka harba harsashen farko a shekarar 1967 a garken wani garin kan iyaka da a yau ke cikin jihar Cross Rivers, abin da ya zama yakin basasar Najeriya na watanni 30 duba da irin rawar da rundunar sojan Najeriya ta taka na kawo ƙarshen wannan yaƙi. Aka keɓe wannan rana duk shekara don bitar yanayi da halin da rundunar ke ciki. da a yau za mu gudanar da lakcoci da ma karrama wasu sojojin da hafsoshin da suka yi fice. An dai karrama sojoji da hafsoshi kimanin guda ashirin da lambar yabo ta babban hafsa. The next is Brigadier General Awar Mahmuda Gumel. Maga takardar makarantar horas da hafsoshin sojan Najeriya ta NDA, Brigadier General Awal Mahmuda Gumel na daga cikin waɗanda aka karrama wanda kuma ya jagoranci farmakin nan mai take Operation Rufe ƙofa. da haɗin guwar dakarun sojin ƙasar kamaru inda ya fatattaki mayakan boko haram daga dutsen mandara janaral gomel ya kuma halaka kimanin 'yan boko haram guda saba'in a lokaci guda a wani farmaki tare da ceto sama da fararen hula guda ɗari da saba'in da biyar He rescued over 175 civilians captured by the Boko Haram terrorists. Kuma a wancan lokaci na tattauna da shi a wani ziyarar aiki da muka kai a garin Warabe. Ok, sunana Brigadier General A.G. Mamuda, the Commander 26 Task Force Brigade in Goza. Wannan wurin sunan shi Warabe. Eh, an yi fafatawa mai yawa kuma koyaushe ana eh, samun nasara akan su ba su samun nasara akan karbar kuma eh, a wannan brigade din mu muna ikirari da kuma tunkaho da cewa ba su taba karbar wani wuri a hannunmu wanda ya zama nasu ba tun da na zo ne wurin nan. Hassan mai na kai na muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.